gaba da kasancewa tare da shirye-shiryen studio Kalangu tafiya yanayin Nijar. ‘Yan uwa matasa barka da warhaka barka da sake saduwa a wannan maraicen shirin labarin matasa kuke saurare tare da ni Rakiya Arimi da Gora ta Fanta Shams. Ya kike fantastic. Alhamdulillah Gora. Gora ba tare da bata lokaci ba yau mu za shi. Haka ne Gora kin tafi ya garin Tanut. zan to za mu je jihar da magaram kananan mashawarta 25 da suka fito daga gundumomin jihar biyar suka samu horo a kan yadda ake gudanar da zaɓuɓɓuka a cikin takaitaccen rahoton namu kuma za mu je garin tawa domin kawo muku tarihin wani tsohon ɗan yawon diga da ya shiga ɗinki a filin wasannin motsa jiki kuma za mu yi tsokaci a wasannin volleyball Gora daga 30 zuwa 1 ga watan Disamba ne kwamitin ƙasa mai kula da kare hakkin bill Adam CNDH ya baiwa ƙananan mashawartan gundumomin Tanut da Tanya horo a fannin gudanar da zaɓe. Haka ne gora mataimakin babban sakataren kwamitin na sende Ash Salisu Isiyaku ya bayyana mana manufarsu na yin wannan horon. Manufar wannan rangadi shine girka mashawartan matasa a cikin da'irori biyar na jihar Zandar. Waɗannan da'irorin sun hada da ƙaramar hukumar Walalewa, Gangara, Tarka, Balbeshi da Tanut da kuma ƙaramar hukumar taneya A cikin kowace da'ira daga cikinsu akwai bukatar su girka mashawarta matasa goma goma sha hudu 'yan mata goma sha daya maza waɗanda suke yin mashawata 25 ga kowace da'ira za mu ba su horo na kwanaki biyu bisa waɗansu maudu'i kamar halartar matasa maza da mata a harkokin zaɓe aikinsu shine su je su wayar da kawunan matasa 'yan uwansu don su shiga gadangada a cikin harkokin zaɓe. Gora su ma matasan sun ce sun gamsu da wannan horon. Mu ne matasa kuma yan gobe, mu muke iya kawo shan na cikin gari saboda zamu iya sansibilizan mutane bisa kan importance kima me shi siyasa da wani sauransu. Mun zo horo ne wannan wanga formation da aka bamu akan conseil de municipal akan harkokin gane yanda ake zaɓe yadda ake samun kwanciyar hankali da zaman lafiya akan dai mu matasa da 'yan mata mu ringa fahimtar da jama'a yadda ake zaɓe Gura ranar 29 ga watan Nuwamba da ta gabata ne kungiyar matasa wacce ake ce ma cooperative haɗin kai da ke garin Gaya a unguwar kwar ta Gido suka gabatar da zaman wayar da kai guda biyu. Ɗaya don kulawa da arzikin ƙasa ɗayan kuma a kan cutar coronavirus. Haka ne gura, Lokol Bosado ta garin Gaya ita ta karɓi wa'annan ayyukan. Abokin aikin mu Fadal Alu ya turo mana wani rahoton. 'Yan takara da al'umma kowa da irin hangensa. Don haka ne muka yanke shawarar haɗa su guri ɗaya, mu gabatar wa al'umma a bainar jama'a 'yan takarar al'umma za su faɗi abubuwan da ke cin wasu tuwa a kwarya su kuma 'yan takara su yi bayani balle za su faɗa mana wurin da suke da shi ga da'ira da kuma ci gaban rayuwa al'umma sakona shine al'umma su natsu su gane idan mutum ce zai maka wani abu kai ma ya kamata ka tashi ka dage mun kiyaye da ɗaukar ɓangaranci don kada abin ya sauya wani nau'i daban na manufar siyasa. Gwara a cikin takaitaccen rahoton namu na yau za mu je garin Tawa domin kawo muku tarihin wani matashi wanda ya fasa yawon bida ya kuma sana'ar ɗinki. Kai madan Lagora, ki ce ya fasa yawon wahala dai. To ko ya bayyana mana dalilin fasawar tashi? Mun ji shi a cikin rahoton. Mai shekaru 32 da aifuwa Ibrahim Haruna wani matashi ne dan cira ne a birnin Tawa tun yana matashi Libya ta zama kasar da yake mafarkin zuwa. Ibrahim ya fara zuwa yawon dandi tun yana da shekaru 25 amma idan wasu abokansa Libya ta zama wata taskar samun su to a wajen Ibrahim ba haka ne so uku yana zuwa Libya amma komi bai samu ba. Ya ba da labarinsa. Lalle an sha zuwa maza a can. Libi da na kai kusan zuwa uku kuma na jima ina taya amma da yanzu ba na taya lubi wannan shi kai ne wa'asi ne da mutum na sha in hito ni a kore ni sai in yi gudun da na yi minti talatin ana biye da ni allah ya tsare ni kenan ka ban wata in koma na to bisa hayya zan taho bisa hayya ana jera mu yadda ka san bare ana ba mu kashi sai mun ba da kuɗi dalilin kenan da yake kira zuwa ga matasa da ke son tafiya wasu ƙasashe kada su sa abin duniya gabansu amma samun kwanciyar hankali ya fi idan kuma kana son haka dole sai a ƙasar ka kenan abin da nake kira wai matashi ba sai ya ce ila dole gwamnati ta yi mai ba ko hukuma ta jaha ko da'ira ko wani kwansaye a'a shi sa kishin kai ne da nema abin da ka iya tunda akwai matasa da yawa waɗanda suna ƙoƙarin su amma ba su da hali amma kai haƙuri shi arziki na Allah na amma ta ya lubi ina kira da matashi a yau Ibrahim Tela ne yana da shagon na ɗinki a unguwar Geban Zogi da ke Tawa cikin wannan aiki yake kula da rayuwarsa da kyautata jin daɗin matarsa Aisha da 'ya'yansa biyu mutum baya da ƙarhi lokacin da ka samu kana yi amma ina yi ɗinki yanzu hakanan nake jeren gidana mhm. ina taya a hankali ba na ca dole sai na yi rayuwa irin ta mai kuɗi mhm. ina talaka yake Allah ya kai ni nima lokacin da zai yi nawa in yi jeren wasu mhm. su ma yi musu adalci ka je matsayin da nake ciki yanzu mm. Masu kula da al'amura na cewa misalin matashi Ibrahim ya kamata ya zama wata makaranta ga matasa, musamman ma a wannan lokaci da matasa suke rungumar ƙirƙiro masana'antu. A yanzu kuma sai wasannin motsa jiki. Gora ranar 28 ga watan Nuwamba a makarantar malamai wato Ecole Normal Askiya Mohammed ta garin Zandar kungiyar kasar Nijar ta kwallon raga cewa da volleyball da kungiyar Difa agadis Maradi suka fara gudanar da gasanni shi wannan wasan. Haka ne Gora ta hanyar wannan wasan kungiyar kasa na son ta koma fagen wasannin bayan an tsayar da ita a dalilin coronavirus da kuma tantance ayyukan kowace cibiyar jiha mai kula da wasan volleyball sai kuma ci gaba da horar da 'yan wasa domin domin bunƙasar da wasan. za a kuma gudanar da irin wannan gasar ta maza da ta mata a garin doso inda za a gayyato ƙungiyoyin doson ya mai da tawa da tilberi a nan muka zo ƙarshen labarin matasa za kuma sake sauraron su biskan lambar uku biyu biyar ba tare kun biya ko da laba bye bye